baya albarka to dawo ka duba alaka ka da alkur'ani watakila ka kaura cewa alkur'ani mai girma dawo kai tunani yaushe rabon da ka dauko qur'ani ka bude ka karanta yaushe rabo ina mamakin nasarori da Allah yake ba shugaba a rayuwarsa tun tasowarsa har zuwa shugabancinsa sai da na zo kusa da shi na gane sirri in za mu tashi daga nan gurin sokoto zuwa abuja a mota to in allah ya tun daga sokoto har mu shiga abuja ƙur'ani ne a hannunsa a mota yake karantawa in za mu tashi daga kano mu tafi abuja ko daga abuja zuwa kaduna in dai muna cikin mota da an fara tari dama da alwala zai shiga yana an sa maka zai dauko qur'ani ya fara karanta kai da kanka zaka shiru karabu da shi da kaga abu ya rikice to binciko alaka kada qur'ani